بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء بدأ كراتم من الكتاب مختصر صحيح البخاري wato a tajiridu sare da hadisi jami'i sahih na az-zubaidi eh, bayan mun tafi hutu dogon hutu kuma mun dawo insha Allah a yau za mu yi darasi na 34 darasi na 34 ko muna cikin babin kitabul wudu wato babin da yake bayani akan abin da ya shafi tsarki gaba daya za mu tashi inda mala yake cewa an aisha ta radiyallahu anha anna azwajan nabi sallallahu alaihi wa sallam kunna yakhrujna bil layli idza tabarrazna ila al manasi' wa huwa sa'idun afyah فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرج السودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله عز وجل الحجاب وانا حديث أن كربوش دقا عائشة رضي الله عنها الله يردد إتا أم المؤمنين تتي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تبس ما تم زون الله صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل sun kasance suna fita da daddare ne iza rasna ilal manasi in sun fita wuraren bahaya idan da su fita wuraren da suke zuwa bahaya suna fita da daddare ne shi yasa Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi a karkashin babu khurujin nisa'i ilal barazi wato babin da yake bayanin fitan mata jeji ko bayan gari domin yin bahaya to sun kasance in da su fita su yi ba haya suna fita almanasi almanasi suka ce jam'u mansa almansa shine almakhlas wani keɓantaccen wuri to ko surare kusa da baqi'a wanda mutane suke zuwa ba haya wannan wurin to sai ya shahara kawai duk wanda zai je bayan gari daga madina sai ya tafi wa'annan wurare. kusa da makabartan baqi'a ana ce musu almanasi saboda haka sanannun wurare ne a wurin ainihin wato mutanen madina to mata suna fita wannan wajen da daddare sai ta ce wa huwa sa'idun afyahu shi wuri ne wanda yake mai faɗi afya ma'ana muttasi wuri ne wanda yake mai yalwa to daɗin babu banɗaki babu banɗaki a cikin gidaje saboda haka maza da mata gaba ɗaya bayan gari ake tafiya aje a yi ba haya ba a yi a cikin gidaje saboda haka wannan wata ni'ima ce mu daga ba muka saboda haka mu muka samu a kana cikin gari za ka je cikin gidanka a ɗakin ka ma kai ban ɗaki kai ba haya wani ma bai sani ba ka shiga ka fita wani bai sani ba to amma da idan mutum yana jin ba haya to sai ya fita bayan gari kowa yana ganin sai ya ɗau yar butarsa ya kama tafiya da ya fita ya tafi wurin an san me je yi to mata ma suna fita a lokacin ba a saukar da ayoyin hijabi ba cewa a tsare mata ko su dinga sa hijabi duka babu tunda babu shi kuma ba a saukar da shi ba ba ai wannan dokan ba yana nan akan asali mata za su iya fita ba tare da hijabi ba saboda haka suka fita suna fita su je su yi ba haya a bayan gari shine almasani wani wuri keɓancacce a madina inda suke zuwa su yi ba hayansu sai ya ce fakana umaru ya kulu linnabi sallallahu alaihi wasallam amma sayyidina umar yana faɗa wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam Eh, ihjubni sa'aka ka tsare matanka zai iya daukan ma'ana guda biyu ka umarci matanka su dinga sa hijabi in da su fita don kada in sun fita a dinga gane matanka ne idan mace ta sa hijabi lullubi ko ina sai dai ka ce ga can wata mata ta tafi ba haya amma ba ka ce ga can wance ba sai na umar yana neman mazala sa su yi wannan ko kuma ujubni sa'aka ka tsare ainihin matanka a gida su daina fita ba haya su daina fita bayan gari don yin bahaya su dinga yi a cikin gidaje a keɓance wani wuri a gida suna yi ba tare da sun fita waje ba su kuma laraba suna kyaman hakan din kamar yadda zan zan yi bayani a can gaba a ce mutum yayi ban daki wurin bahayansa a cikin gida warin na tashi wannan ai kazanta ne suna kyaman hakan din saboda haka suke fita can bayan gari su je su yi gidajen su kuma tsaf babu wannan warin babu bahaya ba shadda to sai sai na Umar yana cewa ya Rasulullahi ka suturce matanka ko sutura na hana su fitan ko kuma na sa hijabi ta yadda ba za a gane su ba ya ce falam ya kun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya fa'alu manzala sama bai kasance yana yin hakan din ba ya ba su suna fita tunda doka bata sauka cewa wajibi ne hakan din ba su da haka sai ya su amma shi dai sai na umar yana ganin fitan su nan shi bai yi masa ba mace ta zo a zo nan tana wuce a ce ga car matan manzala sama ta tafi ba haya shi hakan bai masa ba to amma lokacin tunda al'ada ne kowa yana haka kowace mata ma tana yi to manzala sa sama ba zai dawo kuma ba zai so ya kuntata wa al'ummarsa ba wani zai ce an kuntata an aka yi doka mata kasu fita ba haya a irin wannan lokacin sai dai in doka ta sauka kuma dole a bi wannan doka din saboda haka manzala sa sama sai bai bai aiki da maganar sayyidina Umar ba wani akwai darasi a nan wani lokacin kai zaka hango wani abu sai kake ganin kamar malamin ka ya kamata yayi kaza da kaza yayi kai kana ganin ma kila zai taɓa mutuncinsa shi kuma a hangensa ba matsala ba ne sai kai ta yi shi kuma bai yi wannan abun ba sai ka haƙura idan bai yi ba ko babanka ko wani babbanka ko wani mai gidanka da sauransu kai abin da ka hango daban shi kuma abin da yake gani daban kaga a lokacin manzala sama yayi to duk sauran mutane su ma za su tsare matansu kuma wasu sai su shiga kunci sai kaga abin ya zama kunci to sai kyale tun da halal ne yace fa kharaja saudatu bintu zam'a sai sauda yar zam'a sai ta fita wato zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauda ita ce matarsa ta biyu bayan khadija ta rasu ya auri sauda sannan kuma ya auri aisha ita ce ta uku sai dai khadija bai mata kishiya ba sanda ta rasu tukun ya auri ya auri wata matan saboda haka ya auri sauda abin nan ita ma lokacin ta haye shekara hamsin ta riga ta tsufa manzala sallama ya aure ta daga ba kuma ya aure aisha bayan an dawo madina ko tun kan a dawo madina ya aure ta bayan shekara uku ya ainihin tare da ita a madina don a shekara ta goma matarsa khadija ta rasu da ya aure sauda sai tare da ita aka kulla auren aisha tana shekara shida ba a tare da ita wasu ne ta kai shekara tara bayan an yi hijira an koma madina to ita saudatu bintu zam'a sai ta fita ya ce zaujun nabi sallallahu alaihi wasallam matar manzo sallallahu alaihi wasallam wato wannan kalman zauju akan gaya wa namiji kuma akan gaya wa mace ya danganta da yadda larabcin ya koro in an ce zauju fulana mijin wane kenan zabin nan in aka ambaci mace a gaba ko yadda maganan ta koro wa huwa zaujuha kaga shine mijinta kenan amma wa hiya zaujuhu ita ce matarsa yadda maganan ta koro shine zai nuna maka mace ake nufi ko namiji ya halatta kowanne ka faɗa kuma qur'ani ya yi amfani da wannan ya kawo shi a jam'i ya kawo shi a mufrat wa azwajuhu ummahatuhum wa azwajuhu kaga jam'u zauji ne ana nufin zaujatuhu matansa to sai dai a babi ɗaya ne ba yadda ka faɗi zauju kana nufin mace ba shine a babin gado in mace ce ka ce zaujatun in namiji in mijin ne ka ce zauju saboda kowa rabonsa daban ne in ka cakuɗa za a iya ɗaukan rabon namiji ko miji a bawa mata ko rabon mata a bawa miji amma wannan babin ba a yadda wurin mace ka ce zauju ba sai dai ka ce zaujatun zaujin nabi sallallahu matar manzo Allah sallallahu ta fita lailatan minan layali wani dare daga cikin dirare isha'an lokacin sallar insha ko kace bayan insha wato ta fita za ta je ta yi bahaya da daddare irin lokacin isha din nan wato bayan magariba wa kanat imra'atan tawilatan ta kasance mace ce doguwa wato an za a fi saurin gane ta in ka ango daga nesa zaka gane ga can wance tana fita ga can sauda fanadaha umar sai sai na umar sai ya kira ta ala kad arafnaki ya sauda yace saura ku saurara ko ki saurara ki ji mun gane ki ya sauda mun gane ki gashi kin fita bayan gari zaki je ki ba haya mun gane ki me yasa sai na umar ya faɗi haka <laughs> don gobe kar ta fita shi abu baya masa daɗi a ce matar aure ta fita bayan gari za ta je ta yi ba haya kuma musamman matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce sauda mun gane ki to kaga ya kamata ta juya kenan to shi ya faɗi haka ba don ya tona mata asiri ba a'a don a saukar da aya da take dokan mata su dinga sa hijabi ko da za su fita ba hayan a bayan gani ya zama suna cikin lullubi yadda ba za a gane su daga nesa ba ba za a gane cewa wacce bane to da haka daga nesa ya kwala mata kira ce sau da mun gane ki ai kin fita ya yi haka ne hirsan ala an yanzilal hijabu in ji aisha yana kwaɗayin a saukar da ayan hijabi a tsare mata a gida ko kuma a ta musu sa hijabi yanda in sun fita ma ba za a gane su ba shikenan fa anzalallahu azza wa jalla hijaba sai Allah ta'ala sai saukar da hijabi shikenan aka saukar da ayan hijabi sai na Umar yana da tsanani a cikin sahabbai yana da tsanani baya son wato wani abu na sassauci ko kuma wani abu da za a abun nan shi yasa lokacin da manzala sallama yana zaune shikenan wani ya zo yana irin irin ganga gangan nan haka a masallaci kai wani ya zo yana yana wani irin dan waka haka da wani abu haka sai na mara yace za kai kai wannan yace nayi a gaban wanda ya fika yana waka Hassan bin Sabit yana rera irin waken nan yace nayi a gaban wanda ya fika shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ni ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi lokacin zai bari a dinga yin wasu irin abubuwa haka ya kauda kansa amma sai na Umar bai zai yadda ba sai na Umar bai zai yadda ba to shi a nan sai na umar shi abun ya dame shi kamar yadda lokacin da ba a haramta wato giya ba shan giya ya damu sai na umar ya yi ta roƙon allah allah ya saukar da bayani na warkarwa akan giya in haramun ne a haramta shi allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ina ya allah ka bayyana mana dangane da giya bayani na warkarwa ana shan giya a yi maye ana shan giya bayan an yi maye a dinga bata ƙur'ani in an zo kira'a sannan ana shan giya a zo ana dukan juna ana zagin juna sai na umar ya ga ya kamata a haramta giya nan ita addu'a kuma ubangiji ta ya saukar da ayoyin da suka haramta giya da shine shi ma anan yace yana roƙon Allah ta'ala ya saukar da hijabi sai Allah ta'ala kuma ya saukar da ya saukar da ayan hijabi to wannan ayan hijabi wasu malamai sun ce ayar da take cewa ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ina wato wannan aya ta farko kenan cikin suratul abun nan suratul ahzab wato ba yana nufin ta farko ba wanda ta farko a maganar hijabi har zuwa wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab aya ta 53 wasu suka ce wannan aya ne sai aya ta sauka ta ce ya ku wayanda kuka yi imani kar ku shiga gidan manzala sassama sai dai ya muku izini yace ku zo ku ci abinci sannan sai ku shiga amma irin dayin da ake kowa da kowa ya shiga a yanzu an tsare matansa ba in kaga dama ka shiga ba sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka izini ka shiga sai ka shiga har zuwa wa iza sa'altumuhunna mata'an in za ku tambayi matan manzo Allah sama wani abu fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su a bayan shamaki sai ka zo ta bayan danga ka yi magana sai a baka amsa wani abu za a miƙa ma a miƙa maka amma kar ka shiga kai tsaye irin yadda za ka saba shiga to kaga yanzu an tsare matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidaje kenan Allah ta'ala ya ce zalikum ataharu qulubikum wa qulubihin wannan shi yafi tsarki a zuciyanku da kuma zukatan su matan ma gaba daya wai suka ce wannan aya ne to kaga idan wannan aya ne idan sai na umar abin da yake cewa ya rasulullahi ka tsare matanka ka hana su fita waje kada maza su dinga ganin su da haka kenan yanzu akwai bukatan banɗakin Aisha a cikin gida wasu malamai suka ce ayar gaba ce ta azab din aya ta hamsin da tara wanda take cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adana an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim wato ayan da take cewa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga matanka da ƴaƴanka da matan mu'minai cewa su sanya hijabi daga sama har ƙasa su sako hijabinsu daga sama ya gangaro har ƙasa ya rufe jikinsu gaba ɗaya wannan shi ya fi a gane cewa ‘ya'ya ne ba za a cutar da su ba wasu suka ce wannan aya ne ta sauka kuma duk akwai hadisai a kai yasa su malamai suka tafi cewa wannan maganar hijabin ya maimaitu ko lokacin da sai na umar ya nemi a saukar da ayan hijabin aka saukar da ta farkon nan ko lokacin da ya nemi a saukar da ayan hijabin aka saukar da ta biyun da haka kenan hijabi na sutura da kuma hijabi na tsarewa a gida kowannen su kuma ya faru da haka wasu ka ce wannan hijabi da aka saukar na cewa ta suturce kanta ne idan ta suturce kanta in tana tafiya a hanya ba za a gane cewa wance bane sabanin idan ba ta da hijabi za a iya ta daga nesa wannan yana daga cikin muwafaqatu Umar wato abubuwan da Umar da su ɗarsu masa a ransa ko yayi magana a kansu kuma sai a saukar da wahayi a bisa wannan abun don hadisi ya inganta a cikin bukhari daga anas bin malik ya ce ya ji umar sai na umar yana cewa wa rabbi fi talatin faƙultu ya rasulallahi lawi takazna min maƙami ibrahima musalla fa’anzalallahu wa takazu min maƙami ibrahima musalla ƙultu ya rasulallah lau amarta nisa'ika an yahta jibna lau amarta nisa'aka an yahta jibna fa innahu yukallimuhunnal baru wal fajir فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عصى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا Ya ce sai na abun nan Anas bin ya ce sai na Umar yana cewa na dace da ubangiji na a wurare guda uku wato ya riya a ransa ayi abu har ya faɗa kuma Allah ya sauko da ayar alqur'ani akan haka Ya ce wata ran na cewa manzala sassama lawi na min maƙamu Ibrahim a musalla Maƙamu Ibrahim din nan murke shi wurin sallah mana Maƙamu Ibrahim shine inda annabi Ibrahim ya taka ya tsaya lokacin da yake gina ɗakin kama sai wurin ya gurbi hoton kafansa wanda har yanzu yana nan shine wanda aka masa dan gida na gilas haka a gaban kofar ɗakin kawo yace to da mu riƙe wurin ya zama wurin sallah mana shikenan sai Allah ta'ala ya saukar da wattakhidhu min maqami ibrahima musalla riƙi maqamu ibrahim wurin sallah in kai dawafi sau bakwai sai ka zo bayan maqamu ibrahim sai kai nafila raka'a biyu kaga sai na Umar ya kawo shawara kuma alqur'ani sai ta sauka haka sannan haka nan yace ya rasulullah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law amartani sa'aka an yahtajimna da ka umarci matanka mana su tsaru su dinga sa hijabi su dinga fita baka da kowa ya dinga shiga wurinsu ya ce fa inna yukallimuhun albar wal fajir mutumin kirki da mutumin banza duk yana magana da su ka sa su sa hijabi a wata riwaya mutumin kirki da mutumin banza duk suna shiga gidanka ya kamata a tsare su shikenan ya ce sai ayar hijabi ta sauka ko wacce ɗin ta hana shiga gida sai dai za ka tambaye shi za ka tambaye matan ta bayan danga ko katanga za ka tambaye su su baka ansa amma ba ka shiga ba sai dai in manzala sa zama ne maka izini ya ce shigo ka zo ka ci abinci ko wani abu da mu ko kuma ayan da take bayani akan cewa a suturce jiki gaba ɗaya a suturce jiki ma'ana mata su suturce jikinsu yadda ba za a gane wance ba ne in tana tafiya sai dai za a gane mace ce kawai saboda lullubi da sutura ya ce su yi hakan ɗin abun nan ayar al'ayan ta sauka ita ce aya ta biyun kenan wannan shine ainihin abun nan ɗinsa na biyu yace matan manzala sassama sun hadu saboda kishi suka haɗe masa baki suka haɗe wa manzala sassama da abun nan baki ko suka haɗe masa kai ya kasa gane kansu saboda kishi yace da ya je sai kama musu faɗa yace wallahi Allah zai iya canja wa manzala sassama wasu matan waɗanda suka fi ku manzala sassama za ku yi haka sai Allah ta'ala kuma ya saukar da aya asa rabbuhu in ɗallaka kunna an da hu a khairar min kunna zai yi wa ubangiji ta'ala ya canja manzala sa sama wasu mata fiye da ku in ya sake ku ya ba shi musulmai muminai kuma masu iba masu ɗa'a masu yi wa Allah ɗa'a masu masa ɗa'a masu tuba zuwa ga Allah ta'ala sannan masu ibada masu azumi kuma zawarori da 'yan mata ubangiji ta'ala ya canja masa wato abun da ya fi wato matan da suka fi ku alkhairi sai aka saukar da wannan ayan a bisa ainihin tunanin sai na umar shi yasa hadisi ya tabbata a bukhari da muslim daga abu huraira ya ce manzo Allah sassama ya ce laqad kana fi man kana qablakum muhaddathun fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu umar wato a cikin al'ummatan da suka gabata akwai muhaddathun wato su ne ma abun nan su ne abun nan muhaddathun wa'inda ake wa ilhama mulhamun wato mutum sai a cusa masa wani ra'ayi ba aya ba hadisi kuma sai ra'ayin ya dace da ayar alkur'ani ko hadisi lokacin ayar ma bata sauka ba sai a saukar da aya a karfafa maganansa amma kafin ayan ta sauka maganarsa ba hujja ne. in aya ta sauka sai maganar ta zama hujja saboda aya saboda haka yace a kafin wayanda suka zo kafin ku a wata riwaya daga cikin banu isra'il akwai muhaddathun wato wayanda ake wa ilhama ake cusa musu wani abu na ra'ayi kuma ya dace da shari'a Ya ce to in akwai a cikin al'ummata to Umar yana daga cikinsu. su saboda abubuwa da yawa da suka yi ta faruwa Umar in ya kawo shawara sai Qur'ani ya sauka wata shawarar ma ba a dauke ta ba kuma Qur'ani ya sauka ya goyi bayan kamar lokacin da aka ribato wayan da aka ribato a yakin Badar shi sai na Umar ce a kakkashe su kawai sai na Abubakar ce a dora musu fansa dai su biya kuɗi don mu samu sai makamai mu yi ƙarfi shikenan manzala sama sai karbi shawaran sayyidina Abubakar aka dora musu fansa suka dinga fansan kansu da kuɗi daga ba sai aya ta sauka kuma tana goyon ba ra'ayin Umar cewa lokacin fansan bai yi ba a bari musulunci ya karfi tukun a kakkashe su a karya logonsu sai musulunci ya yi karfi ne daga baya idan kun yi kun yi yaƙi kun ciyo ganima na ainihin bayi za ku iya ba su su fanshi kansu ma'ana su biya kuɗi amma yanzu lokacin bai yi ba sai Allah ya saukar da aya yana goyon bayan sayyidina Umar so zaka sayyidina Umar yana da irin waɗannan abubuwa ne to wannan ramu koma hadisin mu mata suna fita bahaya lokacin ba ba umarce su cewa su sa hijabi ko kuma su tsaya a gidajensu ba amma suna da wasu hikimomi da suke yi na yadda za su tsare kansu shine suna fita da daddare don kar a gane su duk da cewa shari'a ba ta hana ba to amma sun kasance kuma suna bin wasu matakai na yadda ba za a gane su ba shine abu na farko suna fita da diddire kamar yadda wannan hadisin ya nuna mana anna azwajan nabi sallallahu kunna yakhrujna bil layli kaga suna fita da diddire ne in suna nufin da su je su yi haya. amma ba sa zuwa da rana don da rana zaka hango ka gane to sai da diddire-diddire kuma akwai duhu sai da wani lokacin akwai farin watan da za a iya ganewa wataƙila sai na umar ya gane ta saboda akwai farin wata ne amma in ba farin wata ba zai iya gane ta ba saboda haka da diddire suke fita to kaga suna suturce kansu da me da daren kenan ba da rana suke fita ba kamar yadda wannan hadisin ya tabbatar haka ne ya zo a hadisin aisha radiyallahu anha shi ma da bukhari da muslim ya ruwaito hadisul ifk ta ce fakharajat ma'i ummu misdahin qibala al-manasi'i mutabarrizana la ya kharuju illa laylan ila laylin ko la na kharuju illa laylan ila laylin ce sai ummu misdai ta fita tare da ni izuwa ga shi shine wuraren da muke zuwa ba haya shine ce wurin ba hayan mu kuma mun kasance ba ma fita sai da daddare izuwa ga dare wato daga dare sai dare muke fita ba ma fita da rana to ta kilo ne ce ah to in ya matse ka da ranan fa in ya matse su da ranan fa ai zai matse su ba idan mutum lafiyayye ne zai iya daidaita lokacin ba hayansa don ka san da wannan za ka iya daidaitawa in kai lafiyayye ne a awa ashirin da hudu sau ɗaya za ka yi ba haya in dai lafiyan ka kalau kana cin abinci kuma daidai gwargwado baka wuce gona da iri ba baka take cikin ka ka wuce gona da iri ba amma kana cin abinci da yawa zaka iya ba haya sau uku ma abin nan wannan kuma ka wuce ka'ida ne zaka iya <laughs> sau uku a wuni ko kuma in baka da lafiya amma in lafiyan ka kalau kana cin abinci a bisa tsari to a 24 hours sau ɗaya zaka yi ba haya kaga zaka iya tsarawa kanka kenan in kana so ka mai da shi da daddare sai ka yi da daddare ko ba ka ji sosai ka fita ka yi ba hayan to ba za ka sake yi ba sai wani dare in kuma kana so ka mai da shi da safe kamar kai ma'aikaci ne ko mai fita kasuwa ne ko wani abu haka na aiki da za ka je ka wuni sai ka mai da ba ka da safe kawai lokacin da ka zo fita ka yi ba haya yi wanka ka fita har ka je ka dawo ba za ka sake wani ba hayan sai wannan lokacin kuma to amma mu yanzu da yake cece yayi wa mutane yawa ina gani akalla kila yi sau biyu amma wanda ya saita cin abincinsa yana tabbatar maka ka jarraba ka gani sau ɗaya za ka yi ba haya a dare da gini za ka iya daidaita to sabon manzala sa sawa ba masu ciye-ciye ba ne so da haka ba sa fita ba haya sai da daddare da daddare in sun fita sai wani daren kuma sai wani daren saboda abincinsu ba mai nauyi sosai ba kuma suna tsarin da za su ci abincin ba sa wuce gona da iri da haka sai dare kawai suke fita kamar yadda aisha radiyallahu anha ta tabbatar to sai suke bin dare din domin su suturce kansu kar a dinga gane su daga ba sai aka saukar da ayan hijabi ayan hijabi shine wanda na karanta dazun ta biyun ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna ya kai manzala sa sun aka gaya matanka da 'ya'yanka su dinga sanya hijabin su da matan muminai su dinga sanya hijabi don a gane cewa ‘ya'ya ne ba bayi bane ne haka sai suke suturce kansu da hijabi kenan za su sa hijabi su fita ba za a gane cewa ga can wacce tana tafiya ba wannan kaga ya zama shi ma sutura wa mata kenan saboda haka hijabi in ya zama na shari'a zai suturce mace ba lallai a gane ta ba saboda haka sai suke suturce kansu da hijabi kuma sabon manzala suma lokacin da aka saukar da ayan hijabi ai kowace ta sa hijabi babu matan da bata samu kai kafin ma a saukar da hijabi an saukar da ayan khimar khimar shine da mace za ta lullube kanta har zuwa kirjinsta ma'ana ya rufe wuyanta da fiska abin nan da da da, da kirjinta gaba daya mun sani irin rigunan mata za ka ga kirji a buɗe kuma wuya a buɗe so da haka sai aka fara saukar da wal na bi khumrihinna ala jiyubihinna mata idan suka rufe kansu to su sauke wannan mayafin kansu din har ya rufe musu kirjinsu da shi aka fara kuma ana saukar da wannan ra'ayan matan sabai suka dinga keta ainihin zanin su suna yin himar da shi suna yin khimar da shi suna rufe kansu ya zo ya rufe kirjinsu da da wuyansu gaba ɗaya sai dai fiskansu kawai shi yasa Aisha radiyallahu anha take cewa rahimallahu nisa al muhajiratul uwali awwali lamma anzala Allahu azza wa jalla wal yadrimna bi khumurihinna ala jubihinna shaqaqna murudahunna fakhtamarna biha yace Allah ya ji kan matan manzon Allah abin matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhajirun na farko wanda suka karo daga Makka zuwa Madina da Allah ta'ala ya saukar da aya ta hijabi ta farko cewa su su abinda suke rufe kansu da shi dinnan su saukar da shi ya rufe wuyansu da ainihin kirjinsu shine ya rufe wuyan rigansu sai suka dinga tsaga manafansu suna yin himar da shi saboda haka take aka dinga ya ga zani kawai ana mai da shi hijabi to haka nan da aka saukar da wannan aya da a madina idan akwai wasu an yi su kamar 'yan ɗaukan amarya baka sani ba kamar 'yan daba za su dinga yawo kororo kororo duk matan da suka gabata sa hijabi sai su kama ta su ce sai su yi zina da ita a dole sun mata fyaɗe suka sai su ce ai wannan baiwa ce ba ya bace shikenan sai Allah ta'ala ya saukar da ayan hijabi shi yasa ya ce abin nan don a gane cewa yaya ne fala yuzain ba za a dinga cutar da su ba saboda haka kenan hijabi shi ya mutunta mata shi ya suturta su ba za a gane wance bane ballatana a cutar da ita ko mutum ɗan iska ne yana tsoron mace mai hijabi don ya san mace ce mai mutunci wanda ta ainihin tsare kanta amma in bata tsare kanta ba wani akan titi zai kama hannunta ya ce zai yawo da ita ko ya dafa kafaɗanta to da haka mata suka suturce kansu tun a wannan wannan zamanin kuma abubuwa suka yi ta tafiya har zuwa yanzu dai alhamdulillahi mata na gari suna sa hijabi ana sa hijabi a suturce kai kuma mu nan ƙasar najeriya muna daga ƙasashen da ubangiji ta'ala ya mana rahama na cewa matanmu suna sa hijabi matan musulmi in ka je wasu ƙasashen ba haka ba ne sai dai ƙasar saudiya ita ta fi mu saboda doka ne wato hukuma ta ce doka ne kowace mata ba za ta fita ba sai ta sa hijabi kuma ta ta rufe fiskanta sai ta rufe fiskanta shekarun baya lokacin da aka fara irin zanga zanga neman yancin kai mata suka yi zanga-zanga a saudiya wai suka buɗe fiskansu suna muzahara aka ba da umarni aka buɗe musu ta kai ta kakkashe su kawai wadda sun yi wa shugabanni tawaye to su kuma doka ne mace ba ta isa ta yawo a ƙasan ba tare da hijabi ba Ba ta isa ma in yar ƙasa ce ta bar fiskanta a waje ba dole sai ta rufe sai dai in ba ce ta zo aikin hajji ko umra amma yar ƙasa ce bai zai ba kuma kama ta za a yi kuma za a za a hukunta ta shi yasa irin larabawa nan zaka gani wasu fitsararru ne a su amma in sun zo saudiya dole su sa hijabi dole su ce da kansu zaka daga saudiya zaka shiga jirgi da irin mata 'yan egypt din nan 'yan misira ko 'yan wasu kasashe za ka gan su cikin hijabi fiskan su ba ka gani ba amma wallahi in kuka sauka a alkahira a cairo da su in aka zo ana sauka a jirgi ba za ka gane cewa so bane sun koma sa dan siket din su doni dan wando matsatse da riga matsatsiya duk an sauke wannan hijabi sun zama kamar turawa haka nan za ka shiga jirgi da su daga wata ƙasa suna nan da kayan fitsaransu da ɗan wando matsetse da ‘yan riga matsetsiya ko da sike da rabin eh, abin iya gwiwa amma wallahi in ka sauka a saudiya da su a jidda ko a madina ba za ka gane su ba ana nuna alaman a ɗaura bel ɗin nan shike na dinga sauko da kaya kenan ana ta sauko da kaya ana cire hijabi sai kaga duk sun yi lullubi gaba ɗaya sama da ƙasa baki ne to kaga hukuma kawai ita ne ta isa ta me ta iya tsare addini dole abi ko ana so ko ba a so amma mu alhamdulillah nan ba a tsaren ba amma albarkacin da'awa da ake da wa'azuzzuka da ake kuma matanmu suna sawa daidai gwargwado duk da cewa galibinsu ba irin hijabi na shari'a suke sawa ba amma dai da babu gara mai gara ba daɗi ma la yuraku kulluhu la yuraku julluhu in ba mu samu duka ba ma dai an ɗan rage ana sa ɗan hijabin daidai gwargwado dai don wasu sun ɗauki hijabin ma kamar wani gayu gayu ne haka sai su dinga dinga ɗinka mai ado suna masa wani kulliya shi ma wani ado ne haka tare da cewa asalin hijabi kuma ba ado bane za a sa shi babba wanda zai rufe daga sama har ƙasa kuma mai kauri wanda ba zai dinga nuna gabban jikin mace ba wanda shine hakikanin hijabi to amma wasu suna sa mai dan lebe-lebe suna sa mai ado suna sa wani dan guntu a daidai duk da haka dai an rage ba za a ga wuyan mace ba kuma ba za a ga wato ainihin kirjinta ba amma ba shine hakikanin irin hijabin da da ake so ba amma da mace tana tafiya kirjinta a waje tana tafiya wuyanta a waje babu wani wani abun nan maganan hijabi lokacin da aka zo aka fara karantarwa a sa hijabin an yi ta'adawa da hijabin kafin a gane cewa fa hijabin nan rufin asiri ne wa wa mace kuma wallahi mata da yawa hijabi ya rufa musu asiri don wata kan in ba don hijabin ba wani bare ma yi sha'awanta ba ma ya aure ta duk asirinta a tone yake gaba daya to amma idan hijabin nan dai an ɗan rurrufe wasu dun ta da wani ai bubbuka ma dai wanda ba a fiskanta suke ba hijabin ya lullube kai fiskan zaka gani kawai ka aura in ka je ka ga wani auma da bai maka ba dai dole zaka hakura da shi to amma mata ba su gane ba sai suka dauka kamar wai ana bata musu lokaci ne shi yasa galibi wanda ba sa ba sa sa hijabin sai kaga ba sa samun maza da wuri sai kaga mace ta yi bunga saboda ba ta sa hijabi galibi to ko ina a jikinta ana gani duk aibubbukan ta gaba ɗaya ba daga sama har ƙasa ba abun da ba a gani ba abun da aka lullube wa mutum da haka zai ce kai wannan bata masa ba amma da za ta sa hijabi kila fiskanta mai dan dama dama ne sauran aibubukan kuma a lullube su cikin hijabi mace ce ai ta gari ne tana sa hijabi ta da tarbiya sai ya zo ya aure ta daga baya dai ko ya ga aibin zai iya haƙuri tunda ba a zahiri yake ba so da haka rufin asiri ne ba ƙarami ba to ayar hijabi ta sauka sai zamana matan sahabbai da matan manzala ta sama suna sa hijabi kafin su fita wannan sai zama rufin asiri ta yadda in mace tana wucewa hanya ba za a ce ga can wance ba sannan na uku sai daga baya sai suka yi banɗaki a cikin gidajensu tafiya na tafiya sai aka ga za a iya yin banɗakin a cikin gidan kuma ƙazartan ba irin ta da ba saboda kullum wayewa ake da ƙara ci gaba da wari ne in ka shiga gidan duwari za ka dinga ji sai suka ga akwai hikima da za a yi har a rufe shaddan ba tare da tana, wari ba ko za ta yi ma dai ba irin na da ba sai aka fara irin wannan wannan ban ɗaki ɗin shikenan sai suke tsayawa a gidajensu suna yin bahaya mata ba sa fita shi yasa Aisha radiyallahu anha a cikin hadisul ifki take cewa wa zalika qabla an nattakhizal kunafa tace mun fita da ummi misdahin bayan gari zamu yi bahaya lokacin kafin mu riki bayan gida a cikin gidaje kafin mu riƙi bayan gida sai ya sace a ci gaban hadisin qabla an nattakizal kunafa qariban min buyutina wa amruna amru al-arab al-awwali fi tanazzuh wa kunna nata'adha bil kunafi an nattakhizaha inda buyutina tace al'amarin mu kama al'amarin larabawa ne mu ba ma riƙe ban ɗaki shadda a cikin gidajen mu kusa da ɗakunan mu mu muna cutuwa muna kyaman wannan a da shi yasa a lokacin ba ma riƙe ba ma yin ban ɗaki a cikin gida sai muke fita waje to amma daga baya kuma sai suka yi sai suka yi a cikin gidajen saboda akwai dabarun da ake yi ana wasu dabaru yadda ba zai yi wari sosai ba sai an buɗe in ya abin da aka gama a rufe kuma to ana cikin tafiya kuma shi kansa wannan na gargajiyan kafin a waye a dinga yin na zamani sai aka samu wani kemikal wanda za a iya sa wa shaddan in an sa mata ba zai yi warin ba ko a buɗe ki za a iya sa ruwa haka in an sa a ciki ba zai yi wari ba ko da a buɗe ki ana tafiya haka kuma aka gano akwai na zamani da za a iya yi idan an yi ba hayan ruwa za a tura ya tafi to ruwan in ya tafi zai bar wani ruwa a sama wannan ruwan da wannan abun zai rike shi ne zai hana ka jiwa za ka jiwarin ta shi yasa yanzu mutum zai iya yin ban daki a cikin ɗakin sa a cikin ɗakin ka ba ma a cikin gidanka ba a ɗakinka ka ne kuma ba za ka warin ba an yi ba haya an wanke shi kenan wannan ruwan yana hana me warin ba hayan ya dinga fitowa kaga sai mu gode wa Allah subhanahu wataala a bisa irin waɗannan nimomi nimomin Allah kullun ƙaruwa suke yi sai dai kuma kullun ƙara nisa daga Allah ake yi su kuma can suna cikin wahala amma kuma kullun suna kusa da Allah subhanahu wataala suna bauta masa babu abunda wato ainihin suka bari saboda haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ba sun daina fita jeji ba haya saboda an samu banɗaki a gidaje haka nan matan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine abun nema ga mata a yanzu babu wata mata da za ta ce za ta fita jeji ta je ta yi bahaya in ka mata magana ka ce a ai matan manzon Allah ma suna fita ba ta da hujja a lokacin lura ne yasa suke fita amma yanzu ba mu da me ba mu da wannan laluran saboda haka mace ana buƙatar ta zama ta zama mai sutura ta suturce kanta ba tare da tana fita wato tsirara tsirara ba wannan a takaice shine wato bayani akan wannan hadisi sai kuma hadisi na gaba wanda mali yake cewa an anasin radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallam idza kharaja li hajatihi aji'u ana wa gulamun ma'ana idawatun min ma'in wa fi riwayatin min ma'in wa anaza yastanji bil ma'i wato wannan hadisin kuma daga Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah da shi Anas bin Malik mun sani cewa yaron gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da manzon sama ya yi hijira ya koma madina mahaifiyarsa ummu sulaim sai ta ɗauki Ana sai ta kai shi wajen manzon sama ta ce kai wa manzon allah hidima ka dinga yi masa hidima ya masa hidima shekara goma yana yaron gidansa shi yasa ya san shiga da fitan manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya san irin ayyukan da manzon sama yake a gida shi yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisi kuma yana yaro a lokacin kwakwalwarsa na ja saboda haka anas bin malik ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iza kharaja li hajatihi in ya fita zai in ya fita zai biya bukatansa wato wannan duk kinaya ne ake yi wato in ya fita zai ba haya ne to amma laraba suna ɓoye abubuwan da yawa ko su ce masa albaras asalin albara shine ka fita a sarari inda za a ganka to ba sa ba haya a gidajensu a sarari suke fita su je su yi jeji. ko kuma a cewa abun qada'ul haja biyan bukata don bukata ne abu ya dame ka kana neman kana neman ka fid da shi ko a ce masa al-gha'id al-gha'id shine wurin da ake zuwa a yi ba haya al-makanul munkhafid wuri wanda yake na ƙasa kasa ni tsatsen wuri inda zaka je babu hayaniya ba komai kai ba hayanka to daga baya zuwa ba hayan ma ko ba hayan fita ba hayan sai a ce alga'id ko kuma yin ba ba hayan kansa sai ambace shi da suna alga'i saboda babu wato dadiya ambace shi da sunansa kamar yadda bahaushe din yake cewa ba hayan saboda ba sun yi ambace shi da sunansa babu dadi ma'anan ba haya shine inda ba hayan zai matse ka ko kashi zai matse ka tunda karkar mu fassara kalma da kalma ka matsu sosai sai wani ya ce duk Allah ka bani hayansa kar ka je ka yi ga naira ɗari ko ga ɗari biyar ba za ka iya ba dole ka sai ka je ka fit da shi ne ma'anan ba haya to kaga matsuwa ce kenan matsuwa ce to akai ta saya irin akai ta sayawa to shine yace idza kharaja li hajatihi in ya fita don biyan bukatansa aji'u ji ana sai in zo anani wa gulamun da wani yaro ma'ana idawatun min tare da mu akwai idawa wato salka min na ruwa kharaja li hajati ya fita don biyan buƙasansa, ai li qada'i hajati shine ba haya yace aji'u sai yace ana sai in zo ni wan gulamun da yaro wato a ka'idar larabci in ka kawo fi'ili akwai zamiri a cikinsa aji'un nan tabbas akwai ana a ciki fi'ilin mudari'un ne kaga marfu'un بالضمة wa fa'iluhu ضمير mustatirun wujuban taqdiruhu ana fa'ilin ana ne to amma idan za su yi adafi akan zamiri mustatir to sai su kawo zamiri baris sai su yi takidin wancan zamiri so da ka aji'u ana wa gulamun da zaran ya ce ana to ka san zai ƙara me zai kara ainihin zai adafi ne akan wannan to sai suka sai su laraba suke ganin ka ce aji'u wa gulamun zai bada wannan ma'anan ina zuwa wa gulamun da yaro maganan ta yi rauni uslubin zai zama bai da karfi ba fasaha a cikinsa sai su karfa magana da zamiri ba sai ka ce aji'u ana ina zuwa ni wa gulamun da wani yaro isa Allah ta'ala ce izhab anta wa rabbuka bai ce izhab wa rabbuka ba zai bada wannan ma'anan to amma a larabci in ba larabe ya ji mai fasaha ya ji kana irin wannan larabcin sai ya rena maka to da aka sai an karfafa shi da zamiri wanda yake baris wato zamiri wanda yake na zahiri to da aka anan nan sai ya zama taukidi ne na zamiri mustatiri wanda yake cikin aji'u sai ya ce wa gulamun da wani yaro to a riwaya muslim nahawi wan gulamun nahawi da wani yaro kamata yana nufin kamarsa a shekaru kamarsa a shekaru saboda haka shi da wani yaro kamarsa a shekaru idan an ce gulam wasu sun ce daga shekara bakwai ne wasu suka ce a gulam shine murahik wato wanda ya kusa ya balaga shi ake cewa gulam amma wanda yake dan shekara bakwai yana sabiyun wato sunansa yaro ne ko kuma daga shekara bakwai har zuwa mutum ya balaga sunansa gulamun ba ba kafin shekara bakwai ba wato mutum yana wuce matakai guda bakwai ne a rayuwarsa in yi sa'a ko in yi nisan kwana kafin ya mutu wani yace ala darajatun nasi sab'un fa'ammali wa fi kulli hinin launuhu ya tabaddali fatiflun radi'un sabiyun gulamuhu fashabun wa kahlun thumma shaykhun fatukmili wato zabtin ya fado duniya sunansa tiflun dukkan duk fasaransa yaro ne tiflun wato dan jinjiri kenan kamar ka ce jinjiri in ya fara shan nono sai a ce masa radi'un mai shan nono haka laraba suke ce masa idan aka yaye shi kafin ya kai shekara bakwai sai a ce masa sabiyun kaga dare ya nan mataki na uku kenan daga nan kuma har zuwa kafin ya balaga sai a ce masa gulamun duk yaro ne in ya balaga kuma sai a ce masa shabun daga lokacin da ya balaga har zuwa shekara arba'in sunansa shabun idan ya kai shekara arba'in kuma sai a ce masa kahalun wato shabun shine matashi ana ce wani matashi wani matashi ba za a ce yaro ba ko wani saurayi daga na an daina ce masa yaro in ya kai shekara arba'in kuma sai ya zama kahalun gurzo ya wuce a ce masa matashi ya gama cika karfinsa kenan daga nan har ya kai shekara hamsin ana ce masa kahalun wasu sun ce har sittin ma to daga nan kuma fa in ya haye hamsin din nan sittin to ya fara gangara ya fara zama tsoho kenan sai a ce masa shehun wato ya fara tsufa yanzu daga nan rayuwarsa za ta dinga baya baya musamman ya kai shekara sittin komi nasa baya baya yake har ya koma kamar yaro kuma bai da karfi kamar yadda yaro bai da karfi bai da ainihin ba zai iya wata magana doguwa ba kamar yadda yaro kamar yadda yake lokacin yaro magana sa za ta iya zama shirme shirme in yayi nisan kwana da yawa ya sake dawa kuma farkon halittansa kamar yadda yake mai rauni ya sake dawowa mai rauni to a nan kaga shi yana gulamun ne kenan kafin ya balaga ne ya ce ni da wani yaro na hawi iri na wato wanda ainihin yake bai balaga ba yaro karami ma'ana idawatun sai mu ɗauki wato salka idawa suka ce un shagirun min jildin shine ma'anan idawa wani ɗan dan buta karami na fata shi ake cewa salka da hausa sai mu ɗauki wannan salkan min ma'in na ruwa wato za mu cika shi da ruwa sai mu je mu kai wa manzo Allah sallama inda zai biya bukatansa mu ajiye mu juya in ya je biya bukatansa sai ya tsarki shine ma'anan wannan so da haka kenan wayannan yaran sune suke kai masa wato ruwa inda zai je ba haya tunda yana fita jeji kuma yana yin nisa so da haka sai ya tafi da su in sun aje masa sai su juya in ya gama buyan bukatan sai ya fito sannan sai su karbi ainihin wannan butan kuma su rike ta yace wa fi riwayatin a wata riwayan yace mimma in wa anazatin wato muna daukan ruwa wato abin nan eh, idawatan min ma'in na ruwa wa anazatan da kuma ainihin abun nan kwagiri shine anaza kwagiri wato 'yan sanda wanda take ta samanta akwai ta dan mulku da yaka wanda dai sarakuna suke rikewa ko tsofaffi ita ake cewa anaza ita ake cewa kwagiri to muna daukanta yastanji bilma sai je ya tsarki da ruwan haka yazo a rayan a riwayan muslim wato yastanji bilma abuna a riwayan bukhari yana ainihin yin tsarki da wannan ruwan a wata riwayan ta muslim fa yakhruju alaina wa qad istanja bilma idan muka kai masa wannan ruwan ya je ya biya bukatansa sai ya fito alhalin ya yi tsarki da wannan ruwan faƙadistan jabil ma ya yi tsarki da wannan ruwan kenan wannan ruwan na tsarki ne a lafazin wannan riwaya ta ƙarshe kamar yadda ya zo a cikin ainihin wato bukhari da muslim lafazinsa shine kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وأنزة يستنجي بالماء Ya ce ina mazala saslama ya kasance yana shiga alkhala nan alkhala ana nufin can bayan gari jeji ba ana nufin cewa wai ban ɗaki ba don yana iya ɗaukan ma'anan ban ɗaki amma nan bayan gari ake nufi saboda wacce ruwa ne take cewa iza kharaja li hajatihi in ya fita don ya biya bukatansa kaga ba a fita kuma sai bayan gari saboda haka khala in ya shiga khala ba in ya shiga ban ɗaki ake nufi ba in ya fita bayan gari zai je ba haya shi ba haya ce masa khala saboda ana fita a bar gari ne kafin a yi shi ya ce sai in ɗauka ni da wani yaro in ɗauki idawatan salka min ma'in na ruwa wa ana zatan da kwagiri ya standi bilma shi nan sai je tsarki da ruwan so da haka manzala sallama yana sa waɗannan yaran su ɗauka masa ruwa ya tsarki da wannan ruwa ɗin to wannan ruwa tabbas na yin tsarki ne kuma wannan hadisin raddi ne ga waɗanda suke cewa namiji baya tsarki da ruwa kaga idawatan min ma'in ko idawatun min ma'in yastanji bil ma'i ko fa yakhruju alaina faqad istanja bil ma'i sai ya fito mana alhalin yayi tsarki da ruwa wannan raddi ne wa ibnu habib ali ibn habib ko ibnu habib wanda yake cewa maza ba sa tsarki da ruwa saboda ya ce tsarki da ruwa tsarkin mata ne su da lura ne foge ba iya musu tsarki da in sun yi fitsari sai dai da ruwa amma namiji ya ce bai kamata ya tsarki da ruwa ba dalilinsa kuma ya ce ai ruwa abinci ne musamman ruwan madina mai daɗi ne saboda haka ruwa mai daɗi an yi tsarki da shi gani yake an yi almabozaranci ne saboda haka sai dai a yi da foge ba za a yi da ruwa ba ta wannan hadisin yana masa yana yi masa raddi cewa lalle wannan ruwan abin nan manzala sama ya yi tsarki da ruwa kuma ya halatta a yi tsarki da ruwa kuma ga mutanen ƙuba ubangiji ta'ala ya yabe su yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a ƙuba garin ƙuba akwai wasu mutane da suke son tsarki <coughs> wallahu yuhibbul mutahhirin ubangiji ta'ala ya ce Allah yana son masu tsarki kaga yana son mutanen ƙuba manzala su ya tambaye su ce, ni kan me kuke yi ne har Allah ta'ala ya yabe ku yake cewa ku masu tsarki ne ce to mun ga yahudu idan sun yi tsarki da foge sai su sake yin tsarki da ruwa shi yasa mu ma in mun yi da foge sai mu bi da wannan tsarkin da ruwa saboda haka sai yi tsarki sai mu yi tsarki da ruwa yace to wannan din shi yasa Allah ta'ala ya yabe ku a sai tsarki da ruwa yafi tsarki da foge wanda kamar yadda muka bayani a karatun mu na misbahus salik hawa uku ne ya halatta kai tsarki da foge in kai ba haya ko fitsari yayi in dai ka cire na ƙarshen ba tare da ainihin wani najasa ba kuma za mu karanta hadisan a nan gaba sannan ya halatta ka yi da ruwa kawai kuma yi da ruwan ya fi akan yi da foge kawai sannan kuma ya halatta ka haɗa haɗawan kuma shi ya fi yi da ruwa kawai Shi ne bayan ka yi da fogen sannan ka sake yi da ruwa so da haka wanda ya ce tsarki da ruwa tsarkin mata ne ba na maza ba ne to wayannan hadisan suna yi masa suna yi masa raddi da haka wannan ruwan mazalarsa suna ya rike shi ne saboda yayi tsarki da shi sannan sai aka ce suna rike masa kuma wata sanda su je su ajiye masa ita ita ma shine kwagirin to wannan sandan ta meye ne shine malamai suka kara wa juna ilimi me hikimar daukan wannan sandan wasu malamai suka ce hikimar daukan ta don ya sutura da ita wato ya suturce jikinsa da ita kar a gan shi so wani malami ya musu radi ya ce ah to ya za a yi sandan maka kariya yadda ba za a ganka ba bai zai yi ba so ne ya ce ah watakila yana kafa sandan ne sai ya sa mayafinsa ya makale mayafinsa a jikin sandan sai ya zama daga nesa inda mutane suke wucewa dai su hango mayafi ba za su hango mutum ba zai iya ɗaukan wani ma'ana wasu suka ce yana ishara da ita ne sai ya sa ta a gaban sai ya ɗaga ta haka saboda duk wani wanda zai wuce ta wannan wajen sai a yi masa kashedi wannan sannan tana nuna cewa kar ka zo wurin nan akwai mutum da yake ba haya saboda haka in ya hango sandan sai je can bayan sandan ya wuce amma bai zai zo kusa da sandan ba don ya zo kusa da sandan ya zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake rike sandan wasu kuma suka ce abin da ya sa yake rike sandan idan ya zo yin ba haya idan wuri ne mai tauri ba zai yi ya tona ba dole sai ya yi amfani da sandan sai ya tona da sandan ya ba haya sai ya bunne so da in sun je can bayan garin za su yi tona ne musamman wuri mai laushi sai sun tona ya sun ba haya sai su zo su rufe kaga duk wanda ya zo wucewa ba zai ga ba hayan nan ba ba zai taka ya cutu ba ba zai ji warin ba ba zai tsinewa wanda ya ba haya a wurin ba so da haka sai a tona in an yi sai a rufe duk dai hanya ce ta tsafta duk da cewa a jeji ne sai suka ce to hikimar rike sandan saboda idan ya je wuri mai tauri ba zai ya tona da hannunsa ko da kafarsa ba so da haka sai ya tona da sanda din wasu kuma suka ce dalilin da yasa yake rike sandan saboda manzala sa sama yana tafiya wuri mai nisa in zai yi ba haya to a wayannan wuraren kuma zaka samu ba a zuwa wurin a da kafa sai ya zama inda zai je ba akwai irin kwarin nan na ƙasa wasu kwari haka a dan kunama wani kwaro haka mai cizo da sauransu to manzala sa sama zai dinga kore wayannan kwarin da wannan sandan da ya riƙe ko ya kashe kwarin kaga kenan na daukan sa don kariya kada me kada ainihin wani abu ya cutar da shi na kwaro wasu kuma suka ce hikimar riƙe sandan saboda manzala sa sama in yayi tsarkin yana yin alwala in yayi alwalan kuma yakan yi sallah to sai ya kafa wannan sandan a wurin sai ta zame masa sutura suka ce shi yasa yake riƙe sandan ibnu hajar ya rinjayar da wannan amma dukkanin bayanan da aka yi zai iya wasan nan ta ɗauki hakan ne ko da haka ya ɗauke ta ne saboda wayannan abubuwan gaba ɗaya ko wasu daga cikin wadannan abubuwa din. idan sai ya zama babu me babu wani ishkali imam al-bukhari ya kafa dalili da wannan hadisin na cewa ya halatta a wanke bawali kamar yadda ɗazun muka yi bayani cewa ana wanke bawali ba wai a goge da dutse kawai yadda sauran hadisai suke galibi suke nunawa ba sannan haka nan wannan hadisin akwai fa'idodi a cikinsa kamar yadda ibnu hajar al-asqalani ya kawo cikin fatawul bari wannan hadisi yana cewa ya halatta ya'ya su dinga yi wa mutum hidima me ya'ya wato wayanda ba yi ba asali abin da aka sani in dai mutum zai maka hidima to ya zama bawa zaka je ka sayi bayi sun za su dinga ɗauka maka kayanka su share maka gidanka su, su, su dinga maka hidima dai na yau da gobe musamman ake sayan su saboda wannan aikin amma ɗa shi ba mai hidima ba ne yana da yanci to amma tun da mazala sassanama ya zama na yara ne suke masa hidima kuma wanda suke ‘ya'ya ne sai ma suka ce to ya halatta ka ɗauki wani yaron gidanka ga shi ba bawa ba ne amma shi zai dinga maka hidiman gidanka yana buɗe maka get yana rufewa yana share maka gida yana wanke maka mota yana maka bayan filawoyin gidanka yana maka wasu aikace aikace na gida ka dinga aikansa shi aikinsa kenan kana ba shi albashi kowane wata ya halatta sai suka ce to me hikimar shi yaro ko kuma ɗa ya dinga yi wa ɗa ɗan uwansa hidima kuma tun musamman a ce tun yana yaro sai malamai suka ce don a koya masa tawazu wato kankan da kai ka dinga yi wani hidima ai ka kaskantar da kanka kenan ka kankan da kanka to idan yaro ya taso komi masa ake shi ba wani hidima in ba sa ba zai tashi da girman kai zai tashi da rena mutane to amma in ya zama da shi din ma yana yi wa wani hidima to zai kaskantar da kansa yaron bai zai zama mai girman kai ba shine hikiman da zai iya zama maka wato mai hidima sannan haka nan hadisin yace wa fihi anna khidmatal alimi sharafan lil muta'allim ko anna fi khidmatil alimi sharafan lil muta'allim hadisi yana nuna cewa hidima wa malami ɗaukaka ne ga wa shi ɗalibin yanzu Anas bin Mali yana daukan ilimi wajen manzala sa suma yana masa hidima kuma sai ya dinga bayanin cewa yana yi masa hidima din saboda wannan wata daukaka ne haka abun nan Abu Darda ya bi Abdullah bin Mas'ud da irin wannan hidiman saboda haka kenan ɗalibi ya yi wa malaminsa hidima wannan shi ma ɗaukaka ne a wurin ɗalibin ba a wajen malamin kawai ba kuma abun alfahari ne ya ce ya yi wa malaminsa kaza ya masa hidima kala kaza ko hidima na ƙarfi ko hidima na kuɗi ko na wani abu wannan ɗaukaka ne a wajen ɗalibin idan an yi haka sannan kuma ɗaukaka ne a wajen shi ma kansa malamin saboda haka kenan hidimomi da ainihin ake yi wa malamai a bisa ilimin da ake samu wannan ba zai tauye wa masu hidiman wata daraja ba sai dai hidimar akwai bukatan kar a wuce gona da iri kar a wuce gona da iri kaga Anas bin Malik mazala sa sama yake wa hidima ko mazala sa salama ya halatta a sha ruwan da yi alwala da shi ya halatta a taɓa jikinsa saboda neman albarka amma ni ba za ka je yana faɗan irin waɗannan abubuwan ba ma tare da cewa kuma sabai da yawa suna yin haka in ya yanke gashin sai aske sabai suna ƙoƙarin faɗa ma da juna suna ƙoƙarin warwason ɗaukan wannan gashi din don su nemi albarkarsa mayafin manzon Allah sallallahu da ya su ya bari Aisha sun kasance suna jika marasa lafiya wannan mayafin su dinga sha suna warkewa to amma duk da haka a bayanin masu hidiman ba za ka ga suna faɗan ma irin wa'annan abubuwan ba to amma wannan kuma neman albarka da jikin manzo Allah sallallahu alaihi da wani abu athar nasa ya takaita ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma wani daban kuma ba za ka nemi albarkansa ba ko da ruwan jikinsa ko da ainihin yawunsa ko da jininsa ko da gashinsa duka shari'a bata halarta wannan ma to amma yanzu wasu yanda su suke musu hidima suna wuce gona da iri suna kusan kaman bauta musu ma suke yi za zo su faɗi a gabansu kamar masu yin sujjada su zo suna tattaka musu baya suna ƙara zuga su suna yin abubuwa dai daban-daban za su iya kau da su daga ɗa'ar Allah subhanahu wataala su ɗora su akan bidiyoyi har su zo a ƙarshe su mai da su kamar su ne allolinsu maganar malamin sai tafi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhimmanci a wurinsu yadda za su fifita maganar malamin ba za su fifita maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko maganar Allah to kaga wannan wuce gona da iri ne wajen wajen hidima wa malamin haka nan za su so malamin fiye da yadda za su so Allah fiye da yadda za su so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ambaci Allah ba za su ji wani abu a ransu ba ko wani kurjini in an ambaci manzon Allah sama ba za su ji wani kurjini a ransu ba idan aka faɗi Allah ya ce ko manzon Allah sama ya ce ba za su ga girman abun ba amma aka ce wani malamin su ne ya faɗa ko malamin su ne ya ce ko aka ambaci malamin su to zaka ji tsikan jikin su na tashi to duka wannan wuce gona da iri ne wajen me wajen ainihin hidima wa malami wanda shari'a kuma bata yadda da wannan ba shi yasa Abdullahi bin Mas'ud sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi daga wurin karatun sai yana da majalisi inda yake karantar da ɗalibai in ya tashi ɗalibai suka bi shi suna taka masa baya irin yudin nan sai ya tsaya ya ce kuna da tambaya ne in suna da tambaya sai sai su yi to idan suka yi sai ya ce to bismillah ku juya idan kuma suka ce a ba mu da tambaya muna rika kane sai ya ce to ku koma fa innaha dhillatul littabi'i wa fitnatul lil domin yi na da kuke yi nan ku za ku ɗauki kaskanci ku masu bina ni kuma da kuke bi zai zama mini fitina don za ka kai kanka inda Allah bai kai ka ba za ka ga mutum ba wai neman sa ake wani zai kashe shi ko ne ba shi ba shugaba bane ko ne ba to amma za ka ga ana kakkarewa ko ta ina dama da hagu gaba da baya ko ina ana ta share masa hanya ana bin sa a baya ana ta zuga shi yana ta tafiya dole za ka ji wani abu a ranka za ka ji abu a ranka cewa ka kai wani matsayi wannan sai zama maka fitina in ji abdullahi bin mas'ud to shi yasa shi ba ya yarda da wannan ma kwata kwata ba zai taɓa yarda da wannan ba ballantana kuma ya zo yana alwala ka zo kana tare ruwan wai za ka sha ko kuma ya yi kaki kuna warwason ainihin abun nan kakinsa ko makamancin irin wannan na wuce gona da iri dukkaninsu ba sa halatta a shari'ar musulunci a ƙarshe da a zo ana yi masa wani abu kamar na ibada wanda ya wuce gona da iri ubangiji subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh